بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa man wala ومن والاه وبعد السلام wa ورحمة Wa وبركاته yan uwana masu albarka da kuke mu ta wannan kafa mai albarka ina mana fatan allah ya ƙara mana albarka lallai a abubuwan da suka gabata in ba a manta ba muna yin jerin darussa ne kan hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata shi su ɓata shi ahkamu siyami wa muftiratuhu kuma mun zo gabar da muke yin bayanin karkasuwan mutane dangane da wajabcin azumi a kansu ko kuma kishiyan haka lallai duk mutumin da ya zama musulmi banagagge mai hankali mazaunin gida ba matafi ba mai lafiya mai iko ba gajiyayye ko maras lafiya ba sa'an nan ya zama ya kubuta daga uzurori da suke hana mutum azumi kamar haiba misali ga mace ko kuma jinin haihuwa ga mace ɗin dai idan Allah ka Ramadan irin wannan nau'i daga cikin mutane wajibi ne ya azumci watan Ramadan a cikin watan Ramadan bai halatta a gare shi ya sha ruwa ya karya azumi na wani yini daga cikin yinin Ramadan da nufin zai yi shi a wani yini bayan Ramadan ba to amma da zai zama ba musulmi ba muka ce wannan ko da ya yi azumin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba saboda sharɗin karɓan azuminsa shine ya musulunta sa'an ne azumin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sa'an nan yayi don Allah to haka idan ba zai zama mahaukaci ba shi da hankali wannan shi ma azumin ba wajibi bane a kansa haka inda zai zama yaro wanda bai balaga ba sai mu ce an so a umurce shi ya azumin don ya koya ta yadda ya samu training idan ya balaga insha Allah zai samu saukin yin azumi amma idan da bai yi azumi ba sai mu ce to bai bar wajibi ba saboda azumi ba wajibi bane akan yaro to haka iko da lafiya maras lafiya ba wajibi bane ne azumi a cikin yanayin rashin lafiyan lafiyansa dinnan matukar dai ba zai iya ba yau za mu ci gaba da bayani ne da ambato hukunce-hukuncen matafiyi da azumi shin dole ne matafi ya azumi ko kuma an daga masa kafa in ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama ya sha ruwa daga baya rama sa'an nan idan haka ne wato ya zama an ba shi zaɓi to wanne ya fi shin ya yi azumi shi ya fi a halin tafiyarsa ko kuma ya yi mai ya sha ruwa daga bayan rama azumi shi ya fi mahanga na shari'a duk waɗannan bayanan da ta haƙiƙi kan waɗannan matsalolin za mu ji su a wannan darasi mai albarka da fatan allah ya mada jagora allah ya karbi ayyukanmu dangane da matafiye wannan shine mutum na shida daga cikin mutane goma da muka ce za mu ambaci hukunce hukuncensu wadda na wannan yakan bambanta da na wancan na wancan yakan bambanta da na wancan dangane da azumin watan ramadan mutum na shida ko kaso na shida su ne kason matafiya matafi matukar dai ya kirkiri tafiyar tasa ba da nufin ya yi wayo wa shari'a ba zai yi tafiya daga gari zuwa gari saboda wata bukatarsa to yana da dama in yayi tafiya din ya yi azumi a tafiyansa ko ya sha ruwa a tafiyansa amma da zai zama tsoron yin azumi shi ya sa ya ƙirƙiri tafiyan nan a wannan lokacin to wannan ko da ya yi tafiyan bai halatta ya ya sha ruwa ba bai halatta ya karya azumi ba al-musafir idan lam yaqsid bi safarihi tahayyur ala al-fitr wannan ya halatta ya ne matafi in dai bai yi niyyar yin wayo wa shari'a ya kirkiro tafiya da baya bukatanta saboda dai ya samu kar ya azumi in ya zama haka ne to dole ya azumi in ko ba haka ba ne to shi na yana da dama ko ya azumi ko ya sha ruwa daga baya ya rama azumin nasa fa in qasada zalika fal fitru alayhi haram in dai wayo yake so yi wa shari'a to haramun ne ya sha ruwa haramun ne kare azuminsa wasu mu wajibin alai dole kuma ya yi wannan azumin shi na izin amma idan bai yi wannan abin din ba bai yi niyan wayo ba bai kulla niyan wayo a zuciyarsa ba to fa huwa mukhayyarun bayna siyami wal fitr sawa'un talat muddatu safarihi am qasurat yana da dama tafiyan nan zai yi kwana biyar yana tafiya ko kwana ɗaya zai yi zai yi sati yana tafiya zai yi kwana ishirin yana tafiya a takaice tafiyar tasa ta yi tsayi ko kuma ta yi gazarci inda bai yi niyan wayo wa shari'a ba yana da daman kwanakin tafiyarsa ya zama yana ne ya sha ruwa ko ya yi azumi kuma daidai ne tafiyar nasa fari al gharab au mustamirran wata bukata ce ta taso masa daga gari kaza zuwa kaza daga sokoto zuwa kano bukata ta taso masa zai je wannan bukatar ya koma tafiya ce tari'a ko kuma a tafiyarsa shi mustamirran kullum yana kan hanya saboda kasancewarsa direba ne na mota ko na jirgi to shi ma yana da wani damin ko ya azumi a cikin waɗannan kwanaki ko kuma ya sha ruwa daga baya ya rama mai dalili akan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man kana mariban aw ala safarin فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya kasance a cikin Ramadana ɗinnan mara marashin lafiya ba shi da lafiya ko kuma yana kan tafiya mun kana mariban aw ala safar yana kan tafiya yana tsakiyar tafiyarsa to wannan mutumin sai ya zama ya karya azuminsa. wa man kana maridan aw ala safarin fa afara fa iddatu sai ya zama zai kirgi wasu kwanaki na daban a wani ramadana sai rama kwanakin da ya sha na ramadan mukaddara kwana biyar yana hanya bai gama tafiyar tasa ba so sai zama ya sha ruwa a waɗannan kwana biyar ɗin to shikenan daga shawwal zuwa ramadan na wata shekara wato kafin dai ramadan ta sake kewaye na wani shekara dole ne ya yi kokarin rama kwanakin nan guda biyar da ya sha su na azuminsa wanda shine dalili cikin alkur'ani dalili cikin hadisin annabi ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa daga cikin su akwai hadisin Anas dan Malik radiyallahu an ya ce kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'imu ala al-muftiri wa al-muftiru ala as-sa'imi ya ce mun kasance muna tafiya hali na tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka kasu kashi biyu wasu suna azumi a wannan yanayin wasu kuma sun karya azuminsu a wannan yanayin to amma dai waɗanda suke azumi ba su aibanta wanda suka sha ruwa ba yayin da waɗanda suka sha ruwan suwa ba sa aibanta waɗanda suka wanzu kan azumi takaice wannan yana nuna halacci ya halatta kai azumi ya halatta ka sha ruwa in kana hali na tafiya hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an shi wancan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi na abu sa'id kuma muslim ne rawaito shi yana cewa athar ne na abu sa'id ya rauna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan sahabbai sun kasance suna ganin duk wanda ya samu karfin jiki da iko yayi azumin sa akan hanyar sa ta tafiya to abu ne mai kyau haka kuma ya rauna anna man da ba'afan wanda ya samu rauni fa sai karya azuminsa shi ma suna dafa inda zalika hasan kenan duk wanda ka dauka daga cikin biyu ya halatta an samu daga hamza ibn amr al-aslami ya ce ya rasulullah radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah inni sahibu zahrin u'aliju ina da dabba da nake tafiya da ita usafiru alaihi wa ukrihi ina yin tafiya kan dabba na ina ba da ita kuma kamar haya in ni ba yi tafiya ba sai in bayar a wani ya dauki raƙumi na ya dauki jaki na ya yi tafiya da shi garin da yake so wa innahu rubbama sadafani hana shaharu yani ramadan yace wasu lokutan zai yi ramadan riske ni wa ana ajidu quwwa ina jin karfi cewa zan iya yin azumin ina hali na na tafiya wa ana shabun gashi kuma na jin samartaka fa ajid bi anna sawma ya rasulullah ahwanu alayya min an uakhirahu fa yakunu daynan alayya yace sai in ga cewa a irin wannan yanayin na yi azumin tare da sauran musulmai a cikin watan ramadan duk da cewa ina hali na tafiya shi ya fi min sauki a kan na jinkirta shi ya zama bashi a kaina daga baya kowane musulmi baya azumi ni kuma zo na azumi afa sun ya rasulullahi a'zamu li ajri am uftir yace nayi azumi shi yafi girman lada na ko kuma na sharuwa ina son na yi wadda zan fi samun lada ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ayyu zalika ita ya hamza duk wanda ka so daga cikin su ko ka sha ko duk ya halatta wannan hadisin malamai suna ce yana da rauni a sanadinsa imam abu dawud ya rawaito shi 2403 amma dai hadisin daga wannan sahabi din ya zo ta wata fuskan a wajen imam muslim tushen hadisin yana wajen imam muslim ga lafazin sa an hamzata annahu qala ya rasulullah ajidu bi quwwatin ala siyami fi safar wani lokaci na kan ji karfi cewa zan iya yin azumi alhali ina kan tafiya ina cikin tafiya fa hal alayya junah shin ina da laifi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa hiya rukhsatun min Allah man akhadha biha fa hasan batun shan ruwa din nan a hanya da karya azumi rangwame ne daga Allah duk wanda ya dauki rangwamen Allah yayi yi abu mai kyau man ahabba an ya fala junaha alaihi wadda kuma ya so ya yi azumi a halin tafiyarsa to ba shi da laifi ka ci duwar ka ɗauka ya yi to wannan ya zo cikin sahihu musulmi wadda kuma shine asalin wancan kisar da muka ambata mai mota ko direba wadda kullum yana kan hanya a cikin ramadan da wani ramadan idan ya sha ruwa a ramadan dole zai rama azumin a wani ramadan kuma a nan ɗin ma hali ne na tafiyan sai dai kuma da Allah wallahu alam zai yi ramadan ɗin shekarar nan ya zo a lokacin zafi in yana tafiya da motarsa ko da jirginsa a wannan yanayin la'alla ya fi shan wahala sai ga cewa bari ya yi me bari ya jinkirta azuminsa ya sha ruwa a ramadan domin ya rama kwanakin da ya sha ruwa ɗin nan ga wasu yinin na daban bayan ramadan shin ya azumi shi ya fi masa shin ya sha ruwan shi fi masa tun da kullum shi yana kan hanya a takaici abin da ya fi masa sauki shi ya yafi الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر wanda fi masa sauki shine fici saboda shari'a ta kawo wannan rangwamin ne don mai don a sassauta wa bayi idan yin azumin a ramadan ya fi sauki saboda azumin ya zo a lokacin sanyi to direba kawai sai ya yi azumi tare da musulmai duk da cewa yana kan hanya sai azumi tare da shi da su haka kuma fasinjan da ya dauka su ma in a cikin su akwai wanda eh, zai abi shi kenan sai azumi da musulmai wanda kuma ya ga zai karya har a wannan yanayin daga baya rama yana da wannan damar haka inda azumin zai zo misali a lokacin zafi sai suka ga cewa karyawan ya fi musu duk dai wanda ya fi sauki shi ya fi falala a wajen a wajen addini fa in tasawaya idan ya zama da yin azumin da karya shi wahalan su duk ɗaya ne ba wani da ya fi wani wahala to abin da ya fi fassawmu afdalu ya yi azumi tare da ‘yan uwansa musulmai a cikin wannan watan shi ya fi li'annahu asra fi ibra'i zimmati wa an lahu idza sama ma'an nas sai zama yayi sauri ya kubutar da kansa bai bar kansa Allah yana bin sa bashin wata ibada cewa daga baya zai rama ba ya yi ta bai'an zimmarsa sa'an nan kuma ya fi samun nishaɗi saboda dukkan musulmai a wani lokacin kowa azumi yake daga baya kuma za a dawo dukkan musulmai me suke yi bakinsa a buɗe ba azumi suke yi ba shi kuma inda ya sha ruwa a ramadan zai zama lokacin shi kuma yana azumi kuma yin azumi din shi ne ya fi fiye da ya sha ruwa in dai da tafiya da shan azumin da karya shi duk wahalar su daya yin azumin shi yafi saboda shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisan nan za su ambata cewa Abu Darda yace ce kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana fi harrin shadidin mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan a cikin wani yanayi na zafi matsananci حتى أن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر أنا tsananin zafin da ɗayan mu yakan ɗauki hannunsa ya ɗora a kansa wai don ya rage zafin rana a kansa ana cikin wannan yanayin wa ma na sa'imun illa rasulullahi sallallahu wa abdullahi rawaha duk cikin mu ba mai azumi sai mutum biyu dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn rawaha mu kuma sauran duka mun sha ruwa to kun ga dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ana yanayi na tsananin zafi sai ya fifita ya azumi fiye da ya jinkirta sai daga baya hadisin a cikin sahih bukhari 1846 da da 43 yayin da cikin sahih muslim 1122 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci tabbas ya sha ruwa a Ramadan ne amma yaya lamarin ya kasance gashi kamar yadda zai zo a kisan nan wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabihi ya lura da matsalan da sahabbansa suka samu kansu a ciki na rashin shan ruwan shi bai sha ruwa ba sai kowa ya zauna shi ma bai sha ruwa ba suka zauna suna ta shan wahala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausasa musu sai ya dauki ruwa ya sha don su ma su yi koyi da shi wannan kuma ya yi shi ne hina balagahu annahu shaqqa alaihim siyam cewa azumi fa ya musu tsanani Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makkah amal fathi a shekarar da aka yi fathu makka musulunci ya buɗe garin makka ta zama birnin musulunci kamar yadda madina take kafin haka gabanin haka birnin musulunci to a wannan shekaran jabir ya ce sun fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam fasama sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama an yi fathu makka ne a watan ramadan kamar yadda yakin uhud shi ma aka yi shi a ramadan sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam fasama hatta balaga qura al-ghamim aka iso wani gu da ke dab da maka jikin usfan su sanar yana azumi a wannan yinin fasaban nasu ma'ahu sai zama sauran mutane da sahabbansa kowa shi ma ya ci gaba da azumi faqila lahu inna nasa qad shaqqa yi musiya azumi ya yi tsanani ga mutane wa innahum yanzuruna fi ma fa'alt suna jiran su game manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikata shin zai karya azumi shin zai ci gaba da azuminsa in ya ci gaba su ci gaba in ya karya su karya da annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah mai tausayin muminai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim yaji da mutane suke ciki shikenan fada'a bi qadah sai nemi aka masa kofi min ma'in bi qadahin min ma'in ba'da al-asr har ma an yi kusan shan ruwa bayan la'asar fa shariba wan nasu yanzuruna ilayhi mutane suna ganin sa sai daga kofin sa sai ya sharu wannan hadisin muslim 1114 tirmizi da nasa'i su ma su ruwaito shi a cikin hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata ala nahrin min as-sama wan nasu siyam fi yawmin sa'if musha wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baghlatillah فقال اسربوا أيها الناس فأبوا فقال إني لست مثلكم a a wannan hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ne mai zafi mutane suna tafiyan kafa yana tare da su sai suka iso jikin wani tafki jikin wani kogi wanda a cikinsa akwai ruwa hata ala nahri min sama abin da ya tara wannan ruwan kuma ruwan sama ne wani tafki wani kwari wani kogi da ruwan sama ya zo ya tattaru a cikinsa wannan su siya fiye min sa'ifin musha rana mai zafi da kuma ana tafiya da kafa ba abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana kan wato bagla yana kan alfadarinsa sai ce mutane ya ku mutane ishrabu ayyuhan nas wannan ruwan da kuke gani a gaban ku kowa ya sa kofin sai ɗiba ya sha sai sahabbai da suka ga shi bai yi ba ya sha ba fa abu sai suka tsaya su ma dai ba su shaɗin ba tukunna sai yake ce musu inni lastu mislakum ni ba kamar ku nake ba akwai bambanci tsakanina da ku inni aisarukum na fi ku kasancewa cikin yanayi mai sauki kuna tafiya a ƙasa ina kan me abun hawa ni dinnan ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya kwana biyu kwana uku ko fiye da haka yana abin da ake sa wisal yana zarcewa ba tare da ya tsaya ya yi buɗe baki ko sahabbansa su ma suka ɗauki wannan salon ya hana su ya hana su ba su hannu ba ya wuce da su kwana ɗaya ya wuce biyu zai tafi na uku sai aka ga jinjirin watan shawwal ramadan ya kare sai yake cewa lau ta akhara al-hilal lazittukum kalmunakkili lahum hina abu an yuftiru haka marwacin yake cewa da watan yayi jinkiri ya kai kwana talatin bai fito a 29 ba sai 29 an je duba wata sai aka ga wata Ya ce to da sai na kara muku kun yi wutar kun yi azumi na wisal na kwana nawa na kamar kwana uku wannan kuma yayi ne don ya horar da su ya ba su ladabi saboda ya ce su yi abin da ya fi su sauki ba su yi ba takaice a nan da sai sahabbai ya zama abau fa qala inni lasu mislakum inni aisarukum inni rak ina kan abun hawa ina kan bagla ko kuma kuna tafiya a ƙasa fa abau har da haka din tunda bai karya ba sai su ma basu karya ba fasanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa khidahu fa nazala fa shariba wa shariba an-nas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga dabbarsa izuwa ga wannan tafkin ya kwashi ruwa ya sha sai su ma mutane kowa ya ɗiba ya sha wa makana yuridu an yashraba sallallahu alaihi wasallam amma dai da asali bai so ya karya azumin sa ba wannan hadisin imam ahmad ya rawaito shi kuma sanadin sa yana da kyau kamar yadda a fathur rabbani imam sa'ati ya faɗa kenan to dai wannan kenan sai kuma wata mas'alar cewa idan azumin zai yi wahala ga matafiyin azumi zai wahalar da mutum me ake so yayi idza kana al musafir shuku alaihi sawm fa innahu yuftiru wa la yasumu fi safar haramun ne a kansa in dai zai cutar da shi yayi ne ya azumi a cikin tafiya din saboda hadisin Jabir lallai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga azumi ya wahalar da mutane sai ya sha don su ma su sha haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya dangane da wasu sahabbansa sun wahala sosai a azumi sai yake cewa ula'ikal usa ula'ikal usa wadda yayi azumi a cikin tafiya alhalin yana shan matsanancin wahala to waɗannan su ne masu laifi waɗannan su ne masu sabo hadisin muslim 1114 ya zo kuma a wani hadisin na jabir cewa annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga cunkoson jama'a ga wani an kewaye shi ana masa inuwa faqal ma hadha me faru menene wannan qalu sa'im wani ne yake azumi azumi yake wahalar da shi faqala laysa min albirri baya cikin biyayya wa Allah as-siyamu fi safar ah, bukhari 1844 muslim 1115 don haka idan matafiyi yana tafiya sai ya zama azumi ya masa wahala to anan ya karya azuminsa shine abin da shari'a take umurtansa da shi haka kuma matafi in zai yi tafiya a ina zai karya ko zai fara karya azumin nasa wannan kuma an samu daga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fita bayan gari anan yake karya azumin ta yadda ya tabbatar zai yi wannan tafiya saboda in yana cikin gari uzuri kaza ko kaza zai iya bijiro masa sai ya zama ya fasa tafiyan kuma ya zama ya karya azumi alhali yana nan a mazaunin gida ba matafi ba don haka shi abin da aka shar'anta masa shine ya bari sai ya fita bayan gari ya tabbatar da ya tafiyan nan shikenan sai ya karya azumin sa لأن النبي صلى الله عليه وسلم سام وسام الناس معه حتى بلغ قراء الغميم فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر أفطر الناس معه da kuma asar na sahabbai wadda suke nuna cewa ba sa karya azumin su sai sun fita bayan gari a takaice dai saboda kurewar lokaci jama'a ba mu kammala matsalolin mu na mutum na shida ko kaso na shida daga cikin kaso goma da muka ce za mu yi magana a kansu ba wanda shine kuma matafi mallaka mu wanda darasin za mu karasa wannan matsalan sai kuma shiga marasa lafiya da yadda azumi zai kasance masa shin zai yi azumi ba zai yi azumi ba da dai matsaloli da suke da alaka da wannan anan zamu takaita wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik wa barik ala abdika wa nabiyyika rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh